أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم لدينا الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحبه وآله وأصحابه والذين تبعوه بالإحسان أما بعد فالسلام عليكم yau talata uku da juma'a da saniya hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ishirin da hudu a watan uku 2015 bayan a watan satin mun yi wannan salati na alburda wanda Allah ya so a nan gaba wata rana za mu yi hadisi wanda ya amirul mu'minin muhammadu bello rahimahullahu yayi game da aka yi alƙawari a yau za mu tashi sabon littafi na banas buhari wanda wannan littafi shine kabun zuhairi ibn abi sulma wanda shi ka abu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ne da shi da ɗan uwansa kujairu da Budai'a duk sun kabi musulunci sannan kuma sun koyi waka daga babansu shi ka ka'au da baba ne Zuhairu da kaka ne Abu Sulma da iya ne ukubatu al'awamu gaba ɗaya mawaƙa ne sannan yana da dangantaka har zuwa ga Iliya dan mudaru dan nazaru dan ma'ar dan adana na dan isma'ila dan ibrahim alaihi wasallam wata rana ka abu ya hita wani wuri da ake ce ma aurakul tsakanin rabiza da madina mil ishirin idan uwa ne bujeru ya ce kutu ganami ana ka tsaya wurin bisa shi ta tabbata a nan in zo ma wannan mutumin ne Annabi sallallahu alaihi wasallama in ji magana sai kuma in tabbatar da abin da yake a kai in gano gaskiya sai daga tun farko ya nemi ya gano gaskiya sai. to anan sai zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana jin magana ma'aiki nan musulun da shi bujiru sai dai batun dawowa ya faɗi sai zaman ne ne wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da labari ya kai maka abu sai abin ya yi masa nauyi shi ne rubuta wasu baituta yana cewa ala abliga anni bujairan risalata ka hallaka fi ma kulta wa ka hallaka saka ka bi hal ma'amunu ka san rawiyata fa an halaka al min minha wa allaka ana riwazi kai min leta ga bujairan injini da ake ga maganar da kai ka canza ta alan amintaccen nan shine ne sallallahu alaihi wasallam ya shaye ya shaye shi gidan ya kusassa ma'ana kamar a ce ya ya kewaye ka da bayanai a hayyan zan tabbi shi to ana gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Abu ya ce abinda ba yake ce mallaki ya minkum ka ababna zuhairin fal ya bace ko kamar da ka na zuhairin ya kishi shi na bashi dama a lokacin wanga abu ya faru lokacin da ma'aiki ya dawo daga daifa Ujeru na jin haka tun da ya musulunta su sai kire dan uwansa cikin baitota na waka daga cikin su ke cewa mublighan ka aban fa wa yahzam فدين زهير وهو لا شيء دينه دين أبي سلمى علي محرم ma'ana dai yana mai nuna mai cewa ya zabi addinin musulunci don haka ya yi tabbatun addinin zuhairu babansa da kuma addinin abu sulma kakansa kuma ya ce mai annabi sallar alaihi ya banzatar da jini ne ya ce da idan a gani a kashe shi ya mishi shine ka abu ita kuma mu zayyana wata kabila ce don ta kare shi sai ta ki kare shi gaba ɗaya dai ƙasa ta ta gare shi sai zo ƙarshen ta sai kwamsa musulunci sai zo madina sai sauka ga wani da ake eh, dawo wani daga cikin kabilar juhainata wani mutum shi ya taho da shi zuwa masallacin madina da nesa sai ya nuna mai ce ha za rasu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ko ya tashi har ya tafi ya zauna gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza hannuwa ne bisa ga hannuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma ya rasulallah ya manzon Allah hakika ka abu ya zo domin ya nemi aminci gare ka ya tuba kuma ya musulunta ma'aiki za ka karfe shi in na zo maka da abu shi ka abu ke cewa haka ma'aiki bai ga ka abu ba shi bai taɓa ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ma'aiki bai taɓa ganin shi ba yana ce ma ma'aiki haka ma'aiki na'am zan karfe shi shi ne ce ya rasulallah ana ka abun da zuhairin to aini ne ka abun da zuhairin to sai abubakar ya nemi ya rera mai wata waka na nan da yi can ya ce sakaka ti hal ma'amunu ka asan rawayyatan to sai canza ce sakaka abubakarin bi ka asan rawayyatan ana daga ya jaye baitin daga ma'aiki kawo shi ga abubakar radiyallahu anhu sannan na ya rera ba na su'adu gaba ga annabi sallallahu alaihi in ka ga wani baiti cewa inna rasula la sayfun yustada'u bihi a wata nusha inna rasula la nurun yustada'u bihi muhannadun fin suyufil hindi maslulu yana cewa min suyufil hindi ma'ana ma'aiki takobi ne cikin takobin indiya wanda an kasance ake ce a canza dai min su yi suyufil lahi ba min su suyufil hindi ba sai aka rera ta haka min su yi suyufil lahi a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallama har ya shi bargo ne wanda muawiya tun abi sufyana radiyallahu ma ya so ya sai bargon ga rayuwar abu sai abu ya ce ba zan fifita bargon annabi sallallahu alaihi wasallama ba ga kowa to sai bayan yayi wafati muawiya radiyallahu anhu yallon ka kudin ya sai wannan bargo din yallon ka abu ko suka sai sama muawiya tanta dai wa banu umayya Allah ka yadda da su suke sa wannan bargo idi sallar idi ta layya da sallar idi ta azumi saboda neman albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan waka dai tana cikin al-baharul basiru shine mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun amma anan ga arulin baitin sai aka samu abin da ake ce ma ya kasance an samu zihar ma'ana an shahi alif maimakon mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun sai koma mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun wannan dai wata ka'ida ce daga cikin ka'idodin aro ne cikin gulaben nan guda goma sha shida waɗanda ka auna waka da su aka auna waka da su wannan waka ta kasu gida uku akwai gazi akwai kuma kawo uzuri akwai yabon annabi sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa shi gazli ya yi shi cikin baitota goma sha hudu ya siffanta taguwa ta wadda za ta ce wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da baiti ishirin da dai ya kawo uzuri ga annabi sallallahu alaihi wasallam da baiti uku ya yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da baiti goma sha uku ya yi sahabbai da baiti bakwai gaba daidai baiti hamsin da takwas a ita wannan waƙa ne sannan ta samu karbuwa a duniya ta musulunci kuma an ta samu yin sharhi an yi mata sharhi da yawa sannan an yi mata tashkiri da taslis da tahmid tashkiri shine bayan wannan shekara ta shi ta kawo wata shekara daga in shekara goma ta za ta tashi ishirin kenan da wanda ya kawo da tashi an yi mata taslis shi ne bayan shekara ce sai a kawo mai shekara kawo shekara biyu sannan a kawo shekara ce shine taslis kuma an yi mata takhabis mai da amirul mu'min Muhammad Bello ya yi takhabisan burda shine shekara duk guda sai a kawo shekara hudu idan waka shekara guda ce in kuma shekara biyu ta sai a kawo baiti uku in uku ta a kawo baiti biyu haka da shine takhabis a nan daga cikin darajar wannan waka ta ka'awu an ce ta kowace waka don me saboda gaban annabi sallallahu alaihi wasallam an kai ta wannan wa an halatta jini ne amma annabi sallallahu alaihi ya yage bai kuma yayi wannan waka gaba gare shi kuma har ma'aiki saboda jin daɗin waka ya bashi barko to ne shi ne ake ce ita ma an ce cincin da a ce mata burda kutatul madini can kuma da mun a ce mata bur'a bur'a ma'ana waraka saboda wancan ciwo da ya kama shi Muhammadu Dusir to za mu fara yana cewa ba na su'adu fa yau yawma majhul ay yamun israha lam da maqbulu wa ma su'adu gada talbayn izrahu wa ma su'adu gada talbayn izbarat illa agan nugabi dukhtar أيفام مقبلة أجزاء مدمرة لا يشتكى كسر منها ولا دول to zai fara da ganne ma'ana siffanta wata mata da ake ce masu ado amma ba ita ce manufa ba ganne zai fara siffanta ta domin waka ta a mai da hankali gare ta a fahimci sakon da yake son ya isuwa na yabon annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shi an manufar kawo wannan su'alu din amma ba ita ce manufa ba su usman ma yana da bana su'alu tashi daga mun labi rahmatul ridwan don haka babban manufa dai kawo wani abu a ta maka shi bayan hankalinka ya komo sai a fara wannan abin da ake so ai shi ne ce banar su'alu macen da ake ce masu ado ta nisanta ha saboda nisan ta ɗabi zuciyata al-yawma yawma gaba ɗaya ta kasu ma'ana gaba ɗaya zuciyata ta koma gare ta nan shi ne ake ce ma baɗi ma albatu alaihi salam saboda ta kasu ibada kawai take mukayyamun wacce an kaɗi mawuce ma ita wannan zuciyata maktulun wacce an ka ɗaure ce da mari daga kablun ne na alƙaid idraha kuma tana canta da bayan su'alu idan jikin ɗaya annan kuma zuciyar nan taulan yufda ba a fanshe ta ba ya ce lam yafti bai mansu ba amma dai lam yufta ya yi ba a fanshi wannan zuciya ba ma'ana ba ta samu abin da ta so kuma su'adu su'adu ba ta kasance ba ga datal ne tsahiyar da muka rarrabu da ita in rahalu yayin da suka tafi su ita da mutanenta a wata nusha duk zai yayin da take ta ita wannan su'adu ne ba ta kasance ba idan ka debe ta illa a gannu ce ka ce barewa ce a gannu dama kalima ta gunna sauti wanda ke hitowa asali ne sauti mai daɗi wanda ke hitowa daga hancin mutum wanda ya yi kama da sauti na iska a cikin itace waɗanda sun ka naɗe yanzu ga gona irin gero ko dawa ko kuma ga abin da ya shafi itace haka za ka ga idan iska ya sarke za ka ji wani zi shi a gunna ana tana da kyan sauti ita wannan su'adu gazibu zarfi tana lunsa shi idanunta ba wai rinci idanu ba don rinci idanu aiki ce wani abu wanda yana kyau ga mace idan yana ruhe irin ƙafafunta da kuma idanunta to sai za ka ji hausa sun wallahu alam ana dai Allah da sani in ba fito ba ta muku samu kauniya ce to gazibu zarfi mai lunsa shi idanu ce kuma sun idanun nan makhulu kwallantacci ne su idanun a nau'in da aka sanya ma kwalli? a kowace aka talinta haka namiji goma ce ta kwalli ne ko da kwallinta? ba sai ta sha kwalli ba haifa mai damammen ciki ce muku idatan alhali idan ta fuskanto ma'ana gabanta za ka ga damammen ciki gare ta tajza'u mai babban kuturi ce ma'ana bayan ta mazaunan ta idan ta bada baya la ka, ba za a kai koken saurin gajartaka ba wala dulu haka nan tsawo min hada ga su'adu ba doguwa bace ba gunduwa bace ma'ana kama a ce silinda haka wannan ya siffanta cikinta sai kuma a da shi da haurunta yake tajlu to arzikin nan tana bayyana ga awari da hauru bi kalmin ma'abuci wushirya. don su in suna da wushirya suna da shahawa idan ta sama yaushe idan ta yi murmushi to zai siffata wannan wushiriya din ta da wushiriya ta ce ka annahu munhalu a ce mashaya ce A alulu wanda an hakon koma ma birrahi da iska kuma birrahi da giya amma dai birrahi a nan a doke shi iska ya yi ana kama wata korama haka wanda iska ya yi tabi ya yi tabi wurinta tana da ruwa ruwan za su yi tsanyi to haka wushir ya tafi. ya ci gaba da siffanta ta ya ci ita waccan korama da ni kamanta da haurinta shajjati wa'inda aka garwaya bi shabamin da ruwa ma'aboci sanyi su kwanci a shaban imma imahaniyatin ruwa ne na tankwararren ƙorama ma'ana korama da ta karkata kuma swafin kwarantacci su ruwan na rahi ma'ana ruwan na rahi ne ke zuba abha kuma sun zama su ruwan wa hawa mashmulu alhali an yi musu iskan kudu arriyahu iskoki tanfi suna kore alƙaza ƙazanta an ga wannan ruwan ƙorama ne nan sai ke siffanta ma ruwan ƙorama na dai-dai ƙorama tana da sanyi sannan kuma tana samun iska sanda ka san yadda ruwan kuma akwai iskokin da ke kore ƙazanta da ƙorama gaba ɗaya su jayi wannan korama ta ta yi kama da waɗannan haƙura na ta sannan kuma didun ya alilu duwatsu wa'anda su duwatsun nan wa'anda sun ka kasance masu tsananin wari ya alilu horhorin duwatsu ya alilu masu tsananin wari a kazantaccen duwatsu wa afrahu sun yawaita zuba min saudi daga zubar tsariyatin girgije wadda ta howa da daddare. Dubbe wa'annan giragizai da haka duk sun zuba cikin wace korama incin. Wannan korama kaga tana da kyau kuma tana da yawan ruwa ruwanta na da sanyi sannan ba ƙazanta a cikinta wagga korama ita a da wayancan haƙora na waccan su adubi Tuna ya da jikinta sai ɗabi'ar ta mace tana da riƙon gaskiya. Wata rufi ha kullatan ba abin da yake girman so nata ba da da ita amma lau an na hasu da ma'u'udaha hashda dai a ce tana gasgata alkawalin da ta yi ta su'ad ko da wannan nusha da a ce nasihar da ake mata makabulu abin karba ce gare ta a'a ba ta karban nan yi ta su'adu din sannan ba ta da alkawali lakin na sai dai ita ɗin su'adu sullatin soyayya ce wadda ake nunawa gare ta wadda yadda halin soyayya ta take ƙarfila ika an garwaya faja'un suwa ciwo ga zuciya wal'un da tsananin ƙarya wa ikhlafun da saba alƙawali wa tabdilu gurgura masoyi a kawo wani an garwa waɗannan abubuwa in ta ga jinin ita su ma'ana sun zan jini ga jikinta. tana jesuwa kiwo ya ce ba alkawari gare ta kuma hurkura masoyi amma ta dumu ba ta ma da wama ala halin ga yanayi guda ta kunu wadda ta kasance ita ne a gare ta sai dai tana launanta ka kaddarta ta talawwan tana launantaka ne kama kamar da aljilu fatalwoyi talawwanta ma'ana kalanta kala-kala fi aswabika a cikin tufafinsu ko kuma fi aswabika a cikin tufafinta ma'ana a cikin ɗabi'unta na yau da kullum tana kamawa da launantaka in yau ta fito da wannan salo gobe ta fito da wannan salo sannan wala ta masa ku ba ta riko ita su'aru bil ahadin ladhi za'amat da alkawali wanda ta yi daula muni. za'amat ta ta daula muni. can yaskar yana cewa alhawalatu wal kafalatu wal za'amatu bi ma'ana ka za'amantar daula mu ne kuma kuma manta riya illawa ce kama kamar da algarabi lurariyin ne sun ku girba suka rikon suka rikon alma a ruwa in sai rariya na rikon ruwa tutu su'adu tana da su alƙawari. ya nuna su'adu dai ba ta da ba ta da alƙawari. don haka maman na abin da ta gura ta sheka ko kuma maman na abin da ka yi maka ƙarya kuma wa'adat da abin da ta yi maka alƙawari fa la ya ka kakka ya tashi ka don haka fa'u ya kawo fa'u sababiyya innal amaniya da ka gorace gorace alhalama da yayayen ta taglilu ƙarya ne kawai ko zai ƙara surarta ta da cewa tana da saba alƙawuli. ta ce mawa'i da orko ne ƙawulla na urku ana sun kasance matsalan misali ne da haka ga alƙawulla na su'adu ne domin wa ma mawa'i duha alƙawullan ta ba su zama illal abadilu ba ce ƙaryace ƙaryace في al'abadilu suke ɗan ne na badil ala Abinda kiyami abin da aljami al'abadilu ya ce al'abadilu ala gairin kiyami to nan ya ce take shi wani mutum ne wanda ake buga alkawali saba alkawali da shi zaka ji an ce a khalafu min urkubin ya yi urkubu ma saba alkawali wato yana da dan uwa ya jini sai yana da binnai haka sai ma ɗan wani alkawali cewa inda binnan suka yi ya iya zai ba shi da iya suka bullo sai ce ka bari sai yi sai wata na da ake ce ma albalahu da ya kawo ya sake dawa sun yi wannan na sai ce sun yi zahau wata na ce su da biyu suka yi na zahau ya dawo yace tahiya sai sun yi raɗau wuta ne na ji yace sai ce sai sun yi na da aka ce ma tamuru ma'ana da binin ya bushe ya bushe ta sake dawa sai ke ba shi komi a wurin mayabe yake mutum da alkawali ne saba alkawali ne ya sai duk wanda ka saba alkawali sai a ce ya yi kama da wa shi ko to arju ina fata wa ina burin an ta da nuna wadda tuha soyayyarta da kusanta amma wa ma ikhalu bal batun tanwilu ladai na gun ninki wurin ki ba min ki ba ninki ba min ka ba to anan ko tana kusa ba ta da alƙawari. ma yanzu ta yi nisa ta ce san su'adu, su'adu ta zambe arbin, ƙasar da layu kallibu ha ba abin da ke kai ke kai mata ita su'adu, ke kitabu ba ce zababbin ma annaji ba ta zababbi. Ko kuma ke kitabu ba ce ma annaji ba ta zababbi sai a ba guda ma'ana. ke kitabu ba ce raƙun ma annaji ba ta kuma zababbi. kamar ya ta sallahu bi silahin yana rikon makami zaka ce ba ya ta sallahu yana rikon makami bi silahin da makami ba kuma ta ila ya ta ko a ce raƙon ma annajibatu annajibatu zabati almarasilu masu gaugawa walan yuballigha ba wanda ke isa gare ta illa guda tsiratun sai ƙarfafafar taguwa wadda laha irƙadun tana da tafiyar ɗan cera gaugawan ɗan cera ku tamkirin da tafiyar alfadari alal aini tare da tagaji cikin ma tagaji za ta yi tafiya irin ta alfadari kuma za ta yi gaugawa ina ga shi da shi wake kuma ita wannan taguwa min kulli nadahatin dukura ta kasance kowace mai yawan mai yawan ciyayen iya kai ne yawan yayyahin iya kai ko kuma min kunni na zahatin zifra kowace ce ta kasance daga kowace wai ta kai duk inda aka kai ta kasance ta mai yawan ciyayar azifra kulluwar da alƙinin kunni wani tambo ne bayan kunnen ragoma tsira kuma ya girma ka ciya ya zuwa bare wurin idan arikat awdatuha idan jikinta ya za zaka ga can kullanta yana yawan kecewa da zuwa. zuha taguwa ya girma ce bare amisul alami wanda ke shahi alamomi ne ga jahulu waɗanda ba a san su ba amma duk ta shahi su ma'ana ta kai wurin inda ba a saba shiga ba tana shiga tarmi tana jihu alguyuba abubuwan da an bake. ma'ana tana kallon abubuwan da an boye domin ɗainai ijiya da wuta mufradin makaɗaitin ɓaune lahikin mai jajaja mai gwari-gwari makaɗaicin ɓaune ma'ana sa na daji makaɗaici da wanda aka fari shi Allah ma'ana idanunta irin kallon wannan taguwa to irin kallon ƙone ta kai wanda a haka ne yaushe iza lokacin da alhazzazo ƙananan tsakar fani kulmilu da mil guda iya ganin ka tawakkada ta sun kama su sannan har zuwa mil sun kasu da rana lokacin da suna kallon wuri mai nisa al'uyu kayan ka sai ci gaba da cewa ita taguwa ta gammun muƙalladuha wurin maratayinta mai gwadi ne ma'ana ta, wurin da aka rataya mata kayayyaki ya nuna ta ana rataya mata abubuwa sannan abulun mukayyaduka wurin da bai biyar tafa mai kabri na idan tana da kaburin wuya sannan tana da kaburin ƙafa tafdilu kifi ko an bana da daga an karo in halkiha ya tabbata ga ta sama na taki wasu iya na raƙumma ta ita wannan galba'u mai kaburin wuya ce wajina'u mai manyan kuma tushe ulkumun wacce take mai tsananin ƙarfi ce can cikin dudu akwai wal ulkum muzakkaratun maza maza ce ma'ana taguwa ce amma mai kamar namiji kamar rago sa'atu yalwa fi dafiha ya tabbata ga sassanta gaba ɗaya, ma'ana tana da faɗin jiki milu iya ganin ka shine mil guda ha ya tabbata ga gabanta shine wuyanta ma'ana wuyanta mil guda ne ya ce daga dai tana da tsawon waya shi an manuwa wani ya ce ha daidai ce fi ha ma'ana fi ha sai aiki kai da wancan fawuni baiti na ƙarshe 20 na ƙarshe sun ce wa jin fatatta min ƙudurin mai tsananin sulɓi ce mayuwan su ba abin da ke tasiri ga fatar ana duk abin da ya hau wata fili ba komi cikin jikinta ba irin ramamin taguwan nan ba ne darje wasu da komi ba irin ramamin taguwan nan wanda suna da ƙorace ma sun tsaye su yi tafan wasu ba abin da ke tasiri ga fatar sun bi gare ta ta ce ta koshi ta yi kuma ta yi mai. Ilhun haska mahazudu tana nan ramamma ce ga mai bayyanannin almatinai ne tsatson baya guda biyu gefen sama da gefen hauni ta tanguwa ta kenan da an kai kaska ya kamata a ce in can rike mataguwa ta yi kiba ko bai kamata ba eh ya kamata ta yi kiba ko saboda me saboda shan jini ko to ita kaska ramewa ta yi ana ba ta da abin sha ba da za a yi kaska ta masa jikinta shi shi ka tsaraman mata ga wannan wannan jikin wannan taguwa sai dai ta yi hankuri amma ba wannan taguwa ne ba duk da zai ci gaba da siffanta wannan taguwa har dai zuwa inda ya tasa wurin alaihi sallallahu sallama sannan kuma ya siffanta sahabba alaihi muhammad sallallahu sallama sun nan za mu dakata ba wani sati na talata ba za mu yi ba sai wani satin sama insha Allah ta'ala dama da littafi za mu karanta shi karatu uku insha Allah zan bala mai goro sai ka yi muna du'a ul da mai salati Allahu

Allah ka ji kuma maharin mu ka ga Allah ka hauta musu su da uwayen su Allah ka sami jikin musu ba mu ruwa da kuma asiri duniya da lafiya domin da ke da lafiya